Najeriya mai babbar kungiyar kwallon kafa Super Eagles ta bayyana aniyar dakatar da zuwa gasar kofin duniya don kullum maimakon samun haske sai duhu ake gani inda akwai ma lokacin da Najeriya ba ta samun nasarar gurbin zuwa gasar daga matakin Afirka. Najeriya dai ta fara samun damar zuwa wannan gasa 1994 a Amurka tun fara gasar ta duniya 1930 inda marigayi Rashidi Yakini ya sha kwallo ta farko a tarihi. Yadda lamura ke gudana a bayanin ministan wasannin Najeriya Solomon Dalun na nuna Najeriya ta kama hanyar lashe gasar ba har abada da aka ci gaba da zuwa gasar tamkar wa kare ciyawa ne. Kofin da za a ɗauka ne na Afirka ba abin da zai kai mu wata wani rana mu haɗu a kofan wani wai duniya taru ba. Tun da yake ana na da waɗannan akwai wasane kamar ko na Commonwealth Olympics da take hada duniya za a iya haɗuwa irin wannan. Amma maganan kolon kafa ta duniya wanda za a ce wai a je a tara can ba mu yarda ba. Munafuncin ta na da yawa. Ga maganan ba da cin hanci da rashewa a wajen alkalanci ga kuma maganan ma rashewa ka. kafin ka samu yanci a baka iko a ka kawo wasan a gidanka to muna fama da yunwa na muna da kudaden jin zuwa sayan mutane kafin a zuwa yi wannan shi ya san ka duba lissafin ko in an je za a yi ta ko an buga so nawa mutumin mu ba zai ci ba ai bana ma san da muka yi musu takura ne muka ce to kai infantino in ka ci wannan zaben sai dai ka ba mu masayin ba haka ba mu yadda ba to kaga Allah ya da har ya je doke yar Africa a farko ya bayar to mu kenan dai ana dan shafa mana zuma baki muna sa zuciyar rana za mu tabu lashe masanin harkokin kwallon kafa a Najeriya Amir Shu'aibu Gara ya goyi bayan matsayin ministan lokacin da zamu fara ji shine sai mun daina fita yadda suke zaune a can mu ma mu zauna duk yan kwallon mu kowa ya zauna a nan Afirka kada ya je ko ina a bada shekara biyar zuwa goma to wannan kasar afirka za ta ci kwallon kafa na duniya in ba haka ba ba za ta taba ci ba ahmed kai kana danganta abin nan da cewa kwararrun da suke afirka ba sa zama su yi wasa afirka sai su fice turai wannan ne. sanan suka tafi turai ina ina suke tafiya ne kam wannan zai tafi jamus wani ya tafi ingila wani ya tafi italiya haka suke bazuwa amma kagan afirka suke dutsiya irin yadda muke taka kwallon mu zai zama na muna da me yasa ake cewa brazilian football ai yadda brazil suke taka kwallon su to yanzu kowa ya iya kwallon brazil din sai karamar kasa ta ba wa wahala da idan idan birayi suka kama ka yadda suke dara da mutane ba za ka taba yasu yanzu ko iya to haka yanzu muka fi da afirka muka ce muna da namu brand muna da namu yanayi ko kuma yadda muke taka kwallon mu na afirka ne bayan da za a yi muka je muka buga su ba za mu ba su wahala ba wallahi sai mu cinye su najeriya dai ta sha lashe kofin afirka inda kuma ta taba lashe kofin olympic a 1996 a atlanta har ma ta duke brazil da argentina nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya